tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin daidai da ishirin da takwas ga watan august shekara ta dubu biyu da tara a ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan tafsiri mai suna ma'alimu tanzil na al'imam al-bagawi muna fatan allah madaukin sarki ya rahamshe shi har yanzu dai muna karkashin tafsirin ayoyin suratul kuman a inda in ba manta ba mun yi bayanai dangane da fassara ayan da Allah madaukin sarki ke bayani akan lahawul hadith inda bayanai ya kai ga mun zo da littafin da ya bayyana mana fassarar wasu daga cikin ayoyi da suka zuwa cikin alkur'ani da manyan malaman tafsiri cikin sahabbai da tabi'ai suka yi bayani kan cewa Allah madaukin sarki yana haramta kayan kaɗe-kaɗe ne da kuma raye-raye da wake-wake da kuma irin karance-karancen da ake samu ake na nishadi da kuma littattafan soyayya da kallace-kallacen fina-finai tun da kan na turawa har waɗanda ake yi a ƙasan da turanci da kuma wanda ake da yara hausa da dai sauransu cewa muka ji wannan haramun to kamar yadda muka zo da littafin annahayo anar raqsi wa sama malamin ya kawo mana waɗannan bayanai to sai na ce mu bari akwai wata gaba can gaba har ilawo da muke son in allah madaukin sarki ya kai mu za mu zo za mu magana musamman ma ita ma akan waɗannan al'amuran ba nesa take da mu ba cikin sota shu'ara akwai wani gaba na musamman da nake son mai magana dangane da zuwa kallon kalan kuwa da wasu daga cikin mutane suke yi da kuma irin bukukunan da ake na sallah da waɗanda suka halatta da waɗanda ma to ba su samu halacci a cikin addinin musulunci ba musamman ga waɗanda suke ganin sun waye 'yan boko da kuma waɗanda suke ganin aljihunsu ya cika shakara da kuɗi to lokaci ne na bushasha lokaci ne na kece raini lokaci ne na ayi abin da ake son a yi saboda ana ganin allah madaukin sarki ya ba da aron lokaci ya ba da dama ya ba su koshin lafiya to sai su amfani da irin waɗannan lokuta nasu wajen saba mashi da sunan kecere ne da jin daɗi allah maɗaukin sarki ya sauwaka to bayan da muka waɗannan bayanai a jiya yan uwa sun yi rubuce-rubuce na tambayoyi masu ɗumbin yawa daga ciki ga wata tambaya a gabana da ke cewa to sa waƙoƙi da ka ce babu kyau to ina hukuncin irin waƙi da ake irin su na saƙila aliyu ko da sauran ire-iren su waɗanda akan sa a gidajen rediyoyi akan sai kasusuwan a saka a gidaje ana ji da kuma irin anashid al-islamiyya waƙe-waƙe da ake na yaban annabi da kuma waƙe da ake yi na yabon wasu daga cikin ƙa'idojin addinin musulunci ko kuma wasu gurabe na tarihin musulunci da ake yi kamar akwai wakan da na san an yi garin madina ya tsayi ba da ake sa ko ko wakokin da aka yi ma makka ko wakokin da aka yi ma badar da dai sauransu to malam hukuncin waɗannan irin waɗannan wake waken sannan kuma idan ya zama bai halatta ba a ƙarƙashin bayanan da muka gabatar wake wake da kaɗe-kaɗe ba su halatta ba to ji ma iya sa karatun alkur'ani a cikin wayanmu a madadin ringtone da za mu sa sai mu kawar da waɗancan kaɗe-kaɗe da wake wake to da wannan tambayar na karshe bara an sa ta biya halatta ba saboda alkur'ani ba kayan wasa ba ne ina ba ta mun gane wannan da kyau zai yi yiwuwa a kira ki aya ba ta kai karshe ba ki gintsi zai yi yiwuwa kuma wanda zai kira ki ba kira ne na gaskiya ba flashin zai yi maki kasance ana kai da komo dangane da abin da ya shafi alkur'ani za a iya kiranki a kowane yanayi a kowane hali a duk inda kike wajen nan ya dace wajen nan bai dace ba wajen da ake kaɗa kaɗe ne wajen da ake raye-raye ne waje ne mai tsarki waje ne mara tsarki duk a ce kuma na rera qur'ani a wannan waje a bi halatta ina ba ta mun gane wannan da kyau sa qur'ani a cikin waya a madadin ringtone ko kuma alam da zai nuna maki lokacin ka da kike son ki tashi ko lokacin da zaki wani abu to gaskiya duk bai halatta ba za da ki iya loda alqur'ani a cikin wayanki ya zame maki abin saurare ina ta mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to amma don gane da irin wannan wake da irin su baba mai gyada suka yi da sauran wake-wake da ake na musulunci da siga irin na wake to wannan kai sai ya halatta ba don kuma da sai don abin da ya samo asali akwai mawakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suke mai wake irin su Hassan bin Sabit irin su abdullahi dan rawaha da dai sauransu har ma kan samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan rera ɗaya ko biyu daga cikin irin waɗannan waƙen ya halatta wannan ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu kamar wakan sa Ali Aqili da na buga misali da yi makaruwa yi ma dan daudu yi ma wane ne wannan ba waka yake ce mashi ba to amma su da baka da sabo da kiran waka wannan ba washe na ce masu wake ne ina fatan mun gane wannan da kyau to shi ma ya zamanto ba yi amfani da wasu kalmomi na batsa ko kalmomi na rashin mutunci kuma ya zama su ma ya zama ba za su shagaltar ba hakikanin gaskiya idan ya zama su ma za su shagaltar to sun shiga cikin wancan halin da shari'a ta yi ina fatan mun gane wannan da kyau to akwai anashid na zamanin yau waɗanda su ma dai ana yi ne ana rera wakan ana waƙe wasu al'amura na addinin musulunci ko a yabi manzan Allah ko a yabi Qur'ani da dai sauransu to shine sai na zo da wani bahasi na ƙarshen ƙarshen littafin da fadilatul allamatul muhaddis asar abu abdurrahman muhammad bin nuh al-albani alaihi rahmatullah yayi a cikin littafin shi mai suna taharimu alatat tarb littafi ne sukutun malamin ya rubuta da ke bayani akan cewa irin waɗannan kayan kaɗe-kaɗe da kaɗa suke sa a rausaya ko a yi waƙa da irin waɗannan kaɗe-kaɗe da bige-bige da ake yi malamin ya tabbatar da cewa haramun ne ya kawo nassoshi a cikin alkur'ani masu ɗimbin yawa ya kawo fassarorin salaf ya kawo hadisan manzan allah masu ɗimbin yawa da sharhin da manya-manyan malaman aƙida na sunna suka yi da suka bayyana cewa waɗannan kaɗe-kaɗe da raye-raye da waɗannan karance-karance da ake masu shigaltarwa to a musulunci ba su halarta ba to daga ƙarshe-ƙarshen bayanan da malam ya yi to akwai inda yake cewa kalimatun fil anashidil islamiyya ga wata 'yar kalma mai matuƙar amfani da fa'ida da izinin allah dangane da waƙe da ake na musulunci malam ya ce wa baqiya indi kalimatun akhira hakika akwai kalma kwaya ɗaya tak da ta rage man a ƙarshen wannan bayani da na gabatar mai ɗindin yawa wanda akhtimu biha hazihin risalatun nafi'a wanda da ita ne nake son in ƙarasa wannan 'yan risala da nake rubuta mai amfani insha Allahu ta'ala وهي حول ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية أو shi shine dangane da matsalan da mutane suke kiran irin waɗannan waƙe da cewa waƙe ne na musulunci ko waƙe na addini musamman a duk ranar juma'a a gidajen rediyoyi musamman na arewacin najeriya sukan sa irin waɗannan waƙe da ake yi ina fatan mun gane wannan da kyau sai ce waƙoƙin addinin musulunci to shin da gaske addinin musulunci yana da waƙoƙi masu suna anashidul islamiyya ko anashidul diniya mala ya ce faƙolo kad ta bayyana min alfasli sabe duk mai karatun da ya karanta fasli na bakwai na wannan risala zai ga ma ya juzu taganni bihi min shi'iri irin waƙen da ya halatta a rera ko kuma kemakin maimaita sanda ake wakan ki ko sanda gama kin haddace wasu abiyat ke ma rera a cikin wannan fasli na bakwai daga cikin wannan risala na shekul albani ya ce tuwaye bayanin irin wacce ta halatta wa ma la ya juzu kuma an yi bayanin wacce bata halatta ba kama ta bayyana mimma qablahu kaman yadda al'amari ya bayyana a babin da ya zo kafin shi na taharimu ala tattarb da ke bayani akan irin waɗannan ala kayan kaɗe-kaɗe da ke sa a waƙa ko a rausa to gaba ɗayansu an yi bayanin haramcinsu kulluha malam ya ce gaba ɗaya ba a rage ko ɗaya ba illa duf sai dai dundufa fil edi ita ma dundufa an halatta kaɗa ta ne kaɗai a lokacin bikin edi wal urs da lokacin sha'anin biki shi ma linnisa ga mata kaɗai kuma ya kasance wacce za ta buga mace ce masu sauraron ma ya zan mata ne in ma za a rera wata waƙan da ba za ta shagaltar ba kuma ba ta ɗauke da wasu kalmomi na ziga da hure kunni ko batsa da amfani da abubuwa na fajirci da ya halatta kuma a nan fa ko da yake an ce za a iya buga a lokacin biki ba inda aka samu kuma an halatta ma wata ta miƙe tana rawa gaban wata ina fatan mun gane wannan da kyau domin abin da muka sani a ƙasar hausa a maguzance suna yi ne idan an zo irin waɗannan bukukuna sai suka canza buga dundufa za a je za a gayyato mai kalangu ne a zo a yi faretin ƙarti 'yan mata da matan aure da zaurawa su zo su zauna a gabansu su ta hore na fajirci to wannan jama'a haramun ne ko a je a gayyato masu kiɗan kwarya ko ko masu kiɗan jarka da dai sauransu duk wannan haramun ne malam ya ce wa min hazal faslul akhir to a wannan fasli na ƙarshe an yi bayanin cewa annahu la yajuzu la yajuzu at-taqarrub ila Allah illa bima shara Allah bi halatta mutum ya aikata wani abu dan neman kusancin Allah subhanahu wata'ala ba wannan abin ko ko menene ne sai ga abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta malam nan yana waiwayar waɗanda suke bautan Allah ne ta fuskar waƙe ko kuma ta hanyar buga mandiri a yanzu kuma a zo ana yaban annabi ko ana yin waƙen ta hanyar kayayyakin kiɗa na zamani malam ce fa kaifa yujuzu taqarrubu ilayhi bima harrama ta yaya zai inganta a ce mutum ya nemi kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar aikata abubuwan da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa annahu min ajli zalika to da wannan nema fa harramal ulama dukkanin malaman musulunci suka haramta al-gina'u sufi irin waƙen da 'yan ɗariƙu suke yi su ne sofaye na fassara sofaye ne da 'yan ɗariƙa domin kowa ya iya fahimta ina fatan mun gane wannan da kyau irin wannan waƙe-waƙe da suke na mandiri da waƙe-waƙen da suke ko ba kiɗa akwai ɗaya daga ciki da ƙwaƙwalwa na za ta iya hararo ta hasaso ta shine wanda suka yi suna cewa ya muhammadu ka kula da ni cikin masoya ka sa da ni to wannan waƙan cike take da sharka ko mun gane wannan da kyau ko ya muhammadu ka kula da ni ba wani wanda yake kula da wani sai allah ba wani wanda yake sa wani cikin masoya sai allah subhanahu wataala aikin Allah ne aka ɗauka aka ba annabi shi kuma annabi ba zai karɓa aikin da aka ɗauka ba nashi ba aka ba shi ina fatan mun gane wannan da kyau wannan kuskure ne kai ka kai tsaye malam ya ce washtadda inkaruhum malamai sun yi inkari mutukan inkari ala mustahalihi ga duk wanda yake halattar da yin irin waɗannan waƙe-waƙe fa innahu istamara alqari fi balihi hazil usul alqawiyya تبين له بكل وضوح أنه لا فرق من حيث الحكم بين غناء الصوفي وأناشيد to idan mutum ya lura da wannan da kyau. kuma mai karatun da ke karatu nan da nan abin zai iya ɗarsa so ne a cikin tunanin shi da cikin zuciyar shi in ya fahimci waɗannan zantuttukan da muke zantarwa a yanzu kuma al'amarin zai bayyana mashi fes cewa babu bambanci kenan tsakanin irin waɗancan waƙe-waƙe na sufaye da aka ce bai halarta ba da kuma irin waƙe-waƙen da a yau ake ce masu al'anashi da diniya mun gane wannan da kyau ko irin shi ne waɗannan waƙe-waƙen da ke ana cewa ya tsaye ba ya tsaye ba da sauransu saboda waƙe ne wanda ƙila ana yi ma babu kiɗa ko wata sarewa ko wata busa da ake busawa haka ne to amma irin yadda ake rora waƙar sai rika fitar da wani irin amo wanda za ki ji kamar studio din yana ɗauka da wasu irin eko yadda ka san akwai kiɗa akwai wani abin da ake bugawa ko akwai abin da ake busawa sai ya zama mutane suna sauraron irin waɗannan waƙe-waƙe ne ba wai don ma'anan da waƙen suke ɗauke da shi ba sai don kiɗan da suke ɗauke da shi ko kuma irin wannan aman da yake fita na studio ko kuma alan da ke ɗaukan ke sajjala waɗannan waƙoƙin a cikin faifai tana fitar da wasu irin saƙo na ƙara ma ita muryar zaƙi ko ya ƙara mata wasu irin eko da sauransu a irin wannan malin ce babu bambanci shi ma Allah haramun ne ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu wakan da aka yi wanda yake bayani akan mutuwa da hausa wannan kun ji ai tsaban maganganun shi ne kawai suke fita kamar wakan da aka wa karuwa wakan da ake ma ɗan daudu ba wani eko da wani salon zaƙin zance da yake fita a cikin wannan ko akwai mun gane wannan da kyau ko ba cewa yake da a ce shi ɗaya shi ya daudu gara a ce ne an yi ɓarin shi an huta ba hmm? yi waka ya ce zancen 'yan duniya yake son ya kwatanta sun fi ƙaunar attajiri amma wanda bai da kodari ba ruwansu da shi haka ne ku wannan waƙe ne wanda in ma an ce ana shi da dini ne irin wannan to ya fi kama sama da irin wancan waƙe-waƙe da a yanzu ke sawo ke sawa a cikin wayoyinku allah ya sauwaka mala ya ce bal kad ya kone fi hazi afatun ukhra ya ce za a iya yiwuwa a iya samun wani illan ma daban <clears throat> wahiyar annaha qad tulhanu alal alhanil agali zai iya yiwuwa in an tashi ne da irin waɗannan waƙe ɗin a rera su da yanayi irin na waƙa mun gano wannan da kyau ko irin waɗannan waƙe na zamani wa tuqiwa alal qawamin al musiqiyya a sharqiyya aw a rika rera waƙen a bisa yanayin irin yanda turawan yamma suke rera waƙoƙinsu da kuma irin kaɗe-kaɗensu na zamani a yanzu akwai irin waƙe-waƙen da ake cewa na addini ne amma ana yin disko ne wajen yin su haka ne ko ba haka bane to duk sun shiga ciki haramun ne mala yace allati tatribu sami'ina wa tarqisihim ta yanda irin wannan waƙe-waƙen zai rika kada hantan mai saurare wa tarqisihim hatta sa su sarrausaya mun gane wannan da kyau ko so da ma wannan yana iya sa ko da baki rausaya da gaban ki ba zuciyar aita ta rausaya maki wa takhrujuhum an tsorihim sai ta fidda su daga asalin abin da aka aza wannan al'amarin a yanayi kyakkyawa fayakunan al-maqsud huwa al-lahan wa sai zai makasudin sauraron waƙan shine kiɗan da aka sa ko aman da ke fita yayin yin wakan walaysan nashidu bi zat ba wai shi saƙon da waƙin yake ɗauke da shi ba wa hazihi mukhalafatun jadida wannan wani bijiri ma shari'a ne da aka kirkiro a ƙarshen zamani wahiya tashabbuh bil kuffar malam yace wannan kokarin koyi ne da kafirai makirai makiya annabi su ne aka same suke irin waɗannan abubuwa a yau kuma sai musulmi sai suka carab sai suka ara suka yafa suka shigo da shi suka ce wai shi ma addini ne saboda tsaban karambani mala ya ce wa qad jihu min wara'i zalika mukhalifatun ukhra yace a cikin wannan ma akwai wani irin saban na musamman wanda ya saba ma shari'a wanda za a iya fuskantar shi a cikin irin waɗannan anashid da ake rerawa da sunan addini mala ya ce wahiya tashabbuhu bihim fi iradihim fi iradihim anil alquran waɗannan waƙen hatta waɗanda ma suka halarta idan ya zama ana sauraron su sauraron da ya kai zai bijirar da mutum daga karatun alkur'ani wa hijirahun iyahu kuma ya ƙauratar da su daga jin wannan alkur'anin to shi ma irin wancan waken da aka ce ya halatta fayadkhuluna fi umumi shakawa to lallai mu wannan ko mai sauraron wannan shi ma zai shiga cikin gamamman zancen karan nan da manzon Allah zai kai ina fatan mun gane wannan da kyau min qawlihi irin koken da annabi yayi game da wasu daga cikin al'umman shi a inda yake cewa wa qala rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura mun gane wannan da kyau ko muka zo daidai wannan ayar a cikin suratul furqan da iznin Allah ita ma sai mun yi magana a wani salan dangane da waɗannan abubuwan da ke ɗauke hankalin al'umma annabi ne zai ciwo kwalan wasu daga cikin mutanen shi ya ce wa Allah ga waɗannan sun ƙaurace ma alƙur'ani mun gane wannan da kyau ko annaba hankalin shi ya tashi yana karantar da mutane abin da in sun bi wasu tsira to sai kuma ka zo da wasu al'amara waɗanda su kuma suke ƙara shantakar da bijirar da mutane dangane da wannan saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala malai cewa inni la azkuru jayyidan wa inni la azkuru jayyidan ash-shaykh al-albani yace lalle zan iya tunowa da kyan gaske annani lamma kuntu fi dimashq yayin da na kasance a sanda nake zaune a dimashq sham qabla al-hijrati ila huna yace kafin in yi hijira daga inda nake in dawo nan a ƙasar amman bi sanataini kafin hijiran shi da shekara biyu annaba da shababil muslim an samu wani saurayi daga cikin samarin musulmi bada'a ya taghanni bi ba'd al-anashid salima ya rika rura waƙoƙi da suka kubuta mun gane wannan da kyau ko daga dukkanin abubuwan da shari'a ke kyama mun gane wannan da kyau ko sun kubuta al-ma'ana qasidan bi zalika mu'aridatun yana yin wannan ne da ma'anan ya fuskanci wasu daga cikin waƙoƙi na sufaye bimisli irin busiri musamman irin yadda sufaye suka takaita wajen karanta kasidun busiri wa gairihi da wasu suna yin wasu irin wake-wake waɗanda a ciki akwai shirka a ciki kuma akwai saɓan Allah wasu to shi wannan matashin aka same shi ya tsayo ya rera wasu daga cikin waƙoƙin addinin musulunci wasajjala zalika fi sharifin aka ɗauki wannan waka a cikin cassette falam yalbas ba a daɗe ba illa qalilan sai ɗan lokaci ɗan kaɗan mun ji waƙar mala albani ya ce an yaba saboda babu wani abin da za a ji wanda za a soka cikin wannan wakan to ba jimawa lokacin da waƙan nan ya samu karɓuwa cikin al'umma don gane wannan da kyau ko hatta karana ma'ahu darb ala kawai sai ya haɗa wani waƙen nashi da zai kuma da buga dundufa ثم استعملوه في أول الأمر في حفلات الأعراس أئروا wannan yanayi kawai sai aka je aka yi wannan waka a wani taro na biki ala asasi ja'izun fiha sai suka fake a inuwan cewa ai buka dundufa ya halatta kun san da aka iblis yake bullo wa mutane sai sha kwana sai to a wannan ba komi ai wancan ba komi ai abu kaza ya halatta to ana dan sake a dan makale a barkashin wannan ya halarta sai a tiyar abubuwan da kuma karshen Allah karshe Allah madaukin sarki zai fushi da masu yi malai ce summa sha'a sharif ana nan sai wannan kesa ɗin sai ya yaɗu mun gano wannan da kyau ko wastan sahat minhu nusah aka dinga kofi ana ta recording tashar isti'malihi fi kasirin min albuyut a gidaje da yawa aka yi ta amfani da wannan kasar ɗin wa ya yasma'una ilaihi laiman layla haran aka rika sauraron wannan waka da wannan bawan Allah wani wanda aka hada ta da buga dundufa aka fake da cewa ai buga dundufa ya halatta wajen biki sai al'umma su koma suna sauraron wannan waka ba dare ba rana bi munasabatin wa bi ghairi munasaba shin an zo biki ne sai su dana wannan kasa ɗin suna ji ba biki yake ba yanayi haka sai dai saɓana suna ji mun gane wannan da kyau ko wa ma zalika illa min ghalabatil hawa malai ce ba komai ya kai mutane zuwa ga wannan aiki ba sai rinjayen da son zuciya yi musu wal jahali da kuma tsaban jahiltan da suke da shi bi makayi da shaitan da irin yanda shaitan yake wa mutane makirci da kuma yadda kaidin shi kai matuka fasarafahum an lihtimam bil qur'an sai shi dan ya kauda su samsam basu ma ba alkur'ani wani himma da kulawa ba wa sama'ihi san ma ba su sauraron alqur'ani fadlan an dirasatihi ballantana a ce su nan sun je suna darasin alkur'ani. wa sara indahum mahjuran sai alkur'ani ya zama a wajensu abin da suka ƙaurace ma kama ja a fil ayatul karima na wanda ya zo a cikin ayan nan mai girma inda alhafiz ibn kathirin ya faɗi a cikin tafsirin shi mai suna tafsirin qur'an al-azim daidai fassara wannan ayan da ta zo a cikin suratul furqan inda yake cewa qulu ta'ala mukbiran an rasulihi wa nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala a cikin wannan aya Allah madaukin sarki yana mai ba mu labarin annabi shi ne kuma manzon shi a inda annabi yake cewa ya rab ya ubangiji na inna Lallai lalle al'umman nan tawa ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sun mai da alqur'anin nan ba komi ba sun kaurace mashi sun bar alqur'ani ba sa barashin shi ba sa karatun shi ba sa komi ya ce wa zalika annal na kanu la yasma'un alquran su alkafirai a wancan lokaci sam sam ba sa sauraron alqur'ani wala yastami'unahu kuma ba sa neman su saurara hasali ma masu son su saurara sun hana wasu sun shagaltar da wasu ba su barin su saurare shi kamar qala ta'ala kamar dai yadda Allah maraukin sarki ne yace wa qala na kafaru kafirai da kan suka ce la tasma'u li hadhal qur'an kul kakku saurari wannan alqur'ani da Muhammadu ya zo da shi wal gawfihi hasali ma in an zo ana karatun alqur'anin ku ta wasanni kuna shewa kuna duk abin da ku gaba ma la'allakum tadribun tsammanin shewa da shigantakan da za ku yi zai rinjayi sautin shi sai a waye gari ba a ji shi ke ji fakanu idza tala alaihim alquran sai kafirai a wancan lokaci sun kasance duk sanda annabi ya zo na karanta masa alkur'ani aksarun lagaba sai su ta hayaniya wal kalam sai ta hira suna zance-zancen su fi gairihi suna zantan wasu abubuwa da ba alqur'anin ba irin bala'in da ke faruwa a da yawan wajen wa'azozi da wasu makarantun sanda ake karatun alkur'ani ita kuma wata za ta jiwa tana magana da kawarta kin ga kin yi kamanceceniya da waɗancan kafiran da ba sa son su saurari alkur'ani in ma ana sauraron alkur'anin su sai su hana ina fatan mun gane wannan da kyau wannan mugun haɗari ne da yake fuskantar al'umma amma al'umma ba su gane ba ko mun gane irin majalisun mu nan da muka takura muke fadin cewa ba mu yadda wani ko wata ta zo ta mana surutu ba sai yake fassara mu da cewa mu masu tsanani ne mu masu zafi ne kai mun gode ma Allah da irin wannan tsanani da irin wannan zafi da muke da shi domin mu tsamar da al'umman annabi daga fadawa cikin fushin Allah madaukin sarki da zai yi ga duk waɗanda ake karanta alkur'ani ko hadisi suke hayaniya domin ana karatun alkur'ani Allah ya hana ya magana mun gano wannan da kyau ko domin ya ce fastani lahu wa ansitu lalle in ana karatun alkur'ani aiki biyu Allah ya ba duk mumini yace fastami'u lallai lalle a saurari wannan alkur'anin aiki na biyu sai cewa an sito kuma baki ya gum ya shiru kai ya farta wata kalama ko kun gane wannan da kyau ko in ke mumina ne in ke musulma ce ta Allah duk sanda ake karanta alkur'ani dole ke ladabtu da wannan ladabi din sannan Allah madaukin sarki ya hana in annabi yana magana sanda yake raye da kuma sanda bai nan sanda ake karanta hadisin shi karki sake ki magana mun gane wannan da kyau ko domin ya ce la tarfa'u aswatakum fauka sautin nabi wala tajharu lahu bil qawl كجهل بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ta تشعرون kenan duk mutumin da ake karanta hadisi ya magana akwai barazana da hadarin Allah madaukin sarki zai wargaza ayyukan shi gaba ɗaya alhali shi bai da masaniya akan haka to kenan ya zama wajibi ga sauran malamai da sauran majalis al-ilmiya da ake karantar da al'umma lalle al'umma saladattu da ladabin yin shiru duk mahimmancin abin da za su faɗa muddin dai ba alaka yake da shi da karatun ko magana za a yi malamin da ke karantarwa magana ne akan abin da yake da alaƙa ba da halatta magana ba iyan da yake magana wani kusa da ke ke hankali akwai haɗarin aikin ki zai iya lalacewa ina fatan mun gane wannan da kyau akwai barazanar zaki iya kamanceceniya da waɗancan makiya Allah waɗanda ke adawa da alkur'ani a kusa ko a nesa allah ya sauwaka malin shi hatta ma yasma ohu a waye gari ba sa sauran alkur'ani fa haza min hijranihi sanda mutum ake karanta mai alkur'ani ya ƙi ya saurara to wannan yana daga cikin ƙaurace ma alkur'ani wa tarkul imanu bihi sannan bijirewa mutum a karantar da shi wata aya a mai bayani ya ji amma ya ƙaurace ya bijire ya nisance ta ya ƙi imani da ita wa tarku tasdiqahu da kuma ya watsi ya ƙi gazgata wannan ayar min hijranihi yana daga cikin ƙaurace ma alqur'ani wa tarku tadabburihi mutum ya ƙi yin tadabburi tintintini da sa basira da zai hasaso ya hararo ya kawo mai nesa kusa na ma'anan da ke zankama cikin waɗannan ayoyi na alkur'ani mutum ya karanta kawai shar ya wuce ba tare da wannan tadabburi ba wa tafahumihi ko ko mutum ki tsayawa ya fahimci sakon yanda ya kamata min hijramihi yana daga cikin kaurace ma alqur'ani ya jama'atul muslimin ku san wannan ku ji wannan duk aya da ke karanta in kina neman Allah ya dade ki billahi alazim sai kin tsaya kin wannan tadabbur kin wannan tafahum kuna fahimtar wannan da kyau ko malam ya ci gaba da cewa wa tarkul amalu bihi kun ga barin aiki da abin da aka karanta na alkur'ani wamtisalu awamirahu da kuma kin kwaikwayo da bin dikin dikin keke da keke na umarnin da aka bayar a cikin waɗannan ayoyi wajtinadu zawajirahu da kuma kin nisantan abin da qur'ani ya tsawa ya yi hali ya ja kunni ya barazanar ukuba ga duk wanda ke aikata wannan aiki to min hijranihi shi ma yana daga cikin kaurace mu alqur'ani wal ubuwa anhu mutum ya kauce makaratun alkur'ani da tadabburin alkur'ani da darasa alkur'aniya ila gairihi zuwa ga wani abin min shi'irin na aw qawlin ko zancen wani mai zance a rubuce ne ko ko na saurare ne na wani raha da wani barkwanci da ake sawa a cassette ake zuwa ake sai na audio ko cd ake ji au gina'in ko kuma waka ne da ake kada wani abu molo ne ko jauje ne kalangu ne ko koso ne ko garaya ko wani algaita ko ma ne aw nahawain ko kuma wasu rawarai da wasu wake-wake au kalamin ko wasu zantuttuka da ke shakar da wasu fasahohi da ke birge mutane ke shakatar da su suke samun annashuwa yawon karantawa ko sauraro, saurare aw tariqatin ma'khuzatun ko ko mutum ya bi wata hanya da yake ganin mutane sun bi na zuwa shakatawa da morewa da marewa min gairihi ya aji alkur'ani ya canza wata hanya saɓanin na alkur'ani min hijiranihi wannan yana daga cikin kawai ma alkur'ani shi sa sai ki nemi daidai imamin shi ɗin ya ɓullo maki ya jefa ki kimar maza ki kuma kafin malakul mota ya ziyarce ki zai iya zuwa yanzu ko an jima ko gobe ko jibi kina nan shaɗan na maki wahayin zan tuba zan tuba gobe gobe gobe kafin ki kai ga tuba sai ki ji mala'iku suna ce maki to yau ne ba. mun gano wannan duk yanda zaki koro toto da kormato da kokarin kawo agaji da kokarin kawo hanzari ba za a karban maki ba domin Allah madaukin sarki ya raya ki adadin lokacin da zaki wa'azantu za ki ko za ki ji abin da Allah yake faɗi amma abin da kai cikin yi watsi kin ƙi ci mun gane wannan da kyau ko amma a yau ranar kiyama Allah sai ya ce za mu maki sakamako sakamakon ki Allah ya sauwaka a sheikh fadilatul allamatul asar abu abdurrahman muhammad ibn al-albani alaihi rahmatullah ya ce fa nas'alullah al-karim al-mannan al ala kulli shay'in ya ce ina roƙon allah madaukakin sarki mai karanci mai baiwa mai iko akan dukkan komi an yi hulusana allah ya tsamar da mu ya kiyaye mu ya sa katangan karfe tsakaninmu mimma yasqutuhu da dukkanin abin da zai iya fusata allah wa yasta'min ma kuma Allah madaukin sarki ya aikatar da mu fi ma yurdihi cikin abubuwan da yake yardar da shi min hibzi kitabihi na kokarin tsari. littafin Allah madaukakin sarki wa fahimihi da kuma fahimtar littafin Allah wal qiyamu bi muqtadahu da kuma tsayuwa wajen aiki da duk abin da waɗannan ayoyi suke nunawa a na'an laili a cikin talatalin dare wa ɓarafan nahar da kuma gyaffan yini alal wajihin ladhi yuhibbuhu amma a bisa tsarin da shi Allah madaukin sarki yake so wa yardahu kuma ya yarda da wannan tsarin innahu karimun Allah madaukin sarki mai kyauta ne Allah mai baiwa ne Allah mai alheri ne wahabun Allah madaukin sarki mai baiwa ne ga duk wanda ya so kuma ya zaba ya amince mai muna roƙon Allah madaukin sarki tare da kasawan mu Allah kai mana wannan baiwa fadilatul allamatul muhaddis albani yace wa hadha akhiru ma yassara Allah tabaaraka wa ta'ala tabyiduhu wannan shine dan karshen abin da Allah madaukin sarki ya hore mana muka rubuta min hazihin risala na wannan yan risala wanda muke fatan na fa'allahu biha ibadahu wanda Allah madaukin sarki zai amfanar da bayin shi ita muna fatan muna daga cikin waɗannan bayan. mala ya ce wa zalika wannan rubutun da na yi na yi shi ne usaini yamal juma'a a ranar juma'a a famin wal ishirin min jimadal akhir cimarin akhir wata na shida na musulunci yana da kwana 28 a cikin shi hijirar annabi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da sha biyar kusan shekara goma sha biyar da wannan rubutun wata nan ba a haife ta ba wata sanda wannan rubutun ko an haife ta ta ta wani munzili na shekaru ba ta kai bakin komi ba don ba kai an fara mata rubutu ba ina fatan mun gane wannan da kyau tun a wancan lokacin malai ce waɗannan abubuwan ba su da kyau ina ba ta mun gane wannan da kyau daga ƙarshe sai shekul albani ya kafar fi majlis ya ce subhanaka mu bayan duka shaɗa allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai sa muhammad nasiruddin albani allah ya saka mashi da alkhairi ko al'umma annabi kun ga irin waɗannan ayyuka to su ne zaki kina cikin kabari allah madaukin sarki ya kai maki lada yanzu wannan bawan allah yana kwance a kabarin shi Allah zai ɗibi wannan ladan wannan amfanin da muka naɗa sai a ji a kai mashi yana kwanci shi ya sa wallahi wannan abin ya kamata nema kanmu don yanzu wasu kwanan nan iyayen sun kwanta sun mutu ba ku yi masu sadakatar jariya wanda za su gani a kabarrukansu ba sun watsar da su sun rabu da su suna nan suna shan duniyarsu to ke ma haka yankin mutu ba Allah ba zai bari a yankin sai nake ba to cin da kika watsar da waɗancan ɗaya daga cikin haƙƙin da suke da shi a kanki ne yi masu addu'a da yi masu irin waɗannan sadakatul jariya kin ki kin yi watsi da biyayya to ki shirya ke ma yanda kika yi haka za a maki a bayanki kuma wallahi sai Allah ya maki hisabi mun gane wannan da kyau ko shi yasa ku komo cikin tekayen kake ce to ai ba bana maki jiya yau maki ɗazu yanzu ki ina fatan mun gane wannan da kyau in kuka sakaci da irin waɗannan abubuwa wallahi jama'a za a yi da sani a ranar kiyama waɗannan manya-manyan malamai sun yi rubuce-rubuce yanzu shekul albani akwai littafi ɗaya daga cikin littattafan shi da ya rubuta ko ɗaya kai girma wannan silsilatul ahadisa sahiha da kuma silsilatul ahadisa za'ifa ko ɗaya kusan mujalladi goma sha biyar ne ya rubuta littattafai a ƙalla ba kasar ba sun kai dubu Laburarin da ya zauna ya karatun addinin musulunci da ya tashi ya masu fiyarasa mujalladi ɗari ya yi kawai fiyarasa ne kawai na littattafan da ke cikin labari ɗin wannan bawan allah ba da gudun shi ya yi wa'azuzzuka a ko'ina a cikin kasusuwa ya yi rubuce-rubuce da ya tashi mutuwa littattafan shi da ya mallaka ya ce ya yi wakafinsu ga jami'atul islamiyya da ke madina haka kwashin dafa a kai su can ko ta ko ina sai sun kwasa akwai wani project da ya tsara ma shi zai yi shine taqribul lisunna baina yadayil umma yana kwantawa mutu ɗaliban shi sai suka buɗe gidan rediyo ga hadisan manzon Allah da karatun alkur'ani ba a yin komai a wannan tasha za ka rubuta taqribul lisunna baina yadayil umma mun gano wannan kwasa qur'anun yutla ana al-layli wa tarafan nahar abin da suka yi kenan suka kare rayuwarsu kuma shehul albani kan ku ɗauka in ana cewa malam malam ku ɗauka wani irin malaman ku ne wanda kuka bar su yunwa ta hukata su mun gane wannan da kyau ko a kasashen ku da garuruwan ku da unguwannin ku a babban attajiri ne mun zo nan mun karanta tarihin shi aka ce ya gina masallatai masallatan da basu gaza dubu daya ba da aka ce masallaci a ƙasan larabawa ba irin waɗannan masallatan ne da ake yin sa ku yi gida ba shi kan shi masallacin ya kusan yi rushe don na masallata a'a ba irin wannan ba masallaci sosai wanda ni har yau ban ga masallaci sosai irin nasu ba wanda ya ka ce na kofar gidan alhaji haruwan dan jawon nan karamin masallaci ne bai kai ko ina da irin wanda suke gina masallatansu ba to aka zo ban taimakon gina masallaci zai je zai gina multibillionaire ne kake dauka wani malami ne na wasa a zo ne mai sha'amu mu haram haram a ina amma ku kalli irin aikin da suke ma addinin musulunci ku kalli irin gudunmuwan da suka bada ke ne kika ma addinin musulunci ba ki komi ba ba ki karanta komi ba ba ki rubuta komi ba ba ki wa'azin komi ba kina bata lokacin ki a sauraron wake-wake su masu wakan sun bata lokacin su kila sun samu wasu yan sallalla sun zuba aljihun su ke kuma da ke sauraron su na waka baki kawai kina saurare a banza kina kallon fim a banza kina karanta mujallun su a banza yanzu abin da kai cewa har mujallal fim ran nan mun je sayan kaset a kaduna a shagon da muke sayan kasusuwan kawai sai na ga sai da mujallal fim sai ɗauka in duba babban da nake sa in gani shine ta sai na ga an sa wani naira ɗari biyar mun gano wannan na ce naira ɗari biyar ya ce wholesale ba in za ka siya da yawa amma in ɗaya ɗaya ne to kuma kenan kuɗin zai ragu zai karu haka za a je a siyo mujallan fim wata ki zo kina karanta naira ɗari biyar tsakaninki da allah majalisinku da masallacin unguwanku nawa kika aika masu a wata wata sirri ce ai muna wannan ma muna dan taimaka ta wannan fanni to khalatu amalu salih kenan wa akhar atu Allah ba son wannan shi Allah yana son a bashi fresh ne shi kadai shi ba ya son shirka jama'ar nan muna gane wannan yau idan aka ce wannan adadin namu mun tuba mun gane mun tarbiyyanci na ƙasa da mu waɗanda ke tasowa su ma sun gane za a waye gari nan gaba an fitar da wasu young generations waɗanda za su zama an tarbiyyance su ne a bisa tsari na addinin musulunci tatacce ina ta mun gane wannan da kyau sai sa shehul albani cikin gudunmawar da ya ba addinin allah shine ya rubuta littafi a tasfiya summa tarbiya alal musaffa sai an tace sannan a tarbiyyanci al'umma akan shi tataccen da aka tacen tukuna ina fatan mun gane wannan da kyau kin sai tv kin sai dish kin sai cd kin sai dvd kin sai kin hada intanet kin ban ma yara su kamo tashoshin da bai kamata ba wallahi ranar kiyama Allah zai tambaye ki Allah ce ko anfusakum wa ahalikum nara ku kare kawunanku da iyalanku daga wata irin wuta wanda makamashinta mutane ne da duwatsu yadda ake sake mara su saurari kaɗe-kaɗe za ga uba ne da uwa suna jin sa cikin mota sai su sa irin waɗannan waƙoƙin a mota an ma in ya sawa ya laifi ke ke koya mashi yaron ba a koya masu yin sallah kan lokaci yaron musulmi ne zai taso ya iya magana ya iya zagi ya iya faɗin komai har ya haddace abcd amma bai haddace salatin annabi ba bai iya tahiya ba bai iya istighfari ba bai iya faɗin subuhun kudusun rabbul malaikatu wa ruh bai iya faɗin subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir da sauran zikirori da addu'o'i waɗanda suke ma'asura an samo su ne daga annabi ba koya mashi wannan ba amma duk wasu waƙe-waƙe da ake a gidajen rediyoyi da wasu wake-wake da ake san da ake sanya masu tom and jerry da waye-waye duk mutane sun gama sun haddace waɗannan abubuwa za ki je ki sai na yaron ki kasusuwa na cartoon yana kallo ana koya mai turanci ne amma a janibi ne kuma ba za a koya mai turanci da qur'ani ba mun gano wannan da kyau zama wannan yana daga cikin kaurace ma alqur'ani da kuma tarbiyyantar ƴaƴan da za su taso bayan rasuwanki su daga hannu su ce ya Allah ka gafarta ma uwarmu ka gafarta ma moni ka gafarta ma ummi to kin gurɓata su kin lalata su shi Allah baya karban addu'a daga kalbun zuciyar da take lahin ghafil gafilin zuciya wanda aka shakare ta da zunubi Allah bai karban addu'a daga irin wannan zuciya zuciyar tunda ta taso an tarbiyyance ta ne ta taso akan saban Allah mun gane wannan da kyau ko me manufar rubuta littafin risala ta ibn abu zaid al-karawani na malikiya wani bawan Allah ne ya rubuto mai yake fatan yake bukata yake roƙon ya rubuta mai don ya gama karantar da yaran musulmi alkur'ani daga baya ce zai koya masu wannan littafin ya ce dama abin da ake so kenan a rigaya zuciya a isar mata da alkhairi kar a bari tsiya ta kusa riga zuwa gare ta amma kalli irin yadda 'ya'yan musulmi yanzu suka haddace abubuwa na asha yaro in ya ɗibo wasu manya-manyan zagi ya jefo kai da da ke wurin sai ka nemi ka hantsala ka ta baya saboda nauyin zagin kuma kila daga wajen uwa ya ji ko daga wajen uba ya ji kila daga wajen ganye ya ji kila wajen sakacin da kuke suna sauraron abubuwa da kawace da abota da waɗanda ba su cancanta su dace ga irin su abota da su ko su kawace da su ba sun je sun yi sun yi mugun kwaikwayo daga wajensu wallahi ku sani allah zai tambaye ku ko iyaye kuna nan kuna tara masa abin da za su ci su sha abinda za ku mutu ku bar musu an gina gidaje an gina abubuwa ga sunan wana so a bar ma yara ne kasi talauci jama'a talauci ba hannun Allah yake arziki a hannun Allah yake Allah ne yake ajiwa mun gano wannan da kyau ko in ya gada ba zai aje ba shi yasa ma yace wa amr ahlaka bis salati was sabr alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa ina fatan mun gano wannan da kyau jama'ar annabi ina fatan wannan nasihar ya ratsa zuciyar wanda Allah madaukin sarki ya nufin shi da samun rahama mu ji tsoron Allah in muna yi mutu ba in ba mu yi karni in mun fara mu bari in mun ga wata yar uwa ta nasa cikin wannan mu yi amfani da kalmomi na nasiha kalmomi na hikima mu amfani da nasoshin da suka tabbata wajen bayyanar mata cewa wannan abin da take bai dace a irin ta musulma yar da ake fatan ta sha ruwan alkausar ranar kiyama ce kuma ta shiga cikin waɗanda annabi zai nuna damuwa dangane da ita dangane da aikinta dangane da ta kaurace ma alkur'ani mun gano wannan da kyau ku don a ranar kiyama ko wasu mutanen da annabi ya ce zai gurin a ce ya gansu ya yi mu'amala da su amma abin da kai ci za a kawo su wasu su wuce cikin sahabbai wasu kuma mala'iku su sa alama su kore su annabi ce ku bar su jama'a na ne a ce a kada gayyaru wa baddan sun canza ba abin da aka sa su suka yi ba annabi sai ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan fassara na kai tsaye umme umma ta gaida ashi a gayas mun gano wannan da kyau ko don ba abin da aka sa suka yi ba mun fahimci wannan da kyau ko al'umma annabi a zatona wa ala hadha al-qadari kifaya li talib al-haqq da duk mai neman gaskiya waɗannan bayanan kila su gamsar kuma muna amfa muna roƙon Allah Allah sa su amfanar ko mun gane wannan amma wallahi waɗannan waƙe-waƙe ba su da alkhairi ko miskala zarratin ba su da shi ko kaɗan don ramadan sai ga samu ɗan uwa suna sa irin waɗannan abubuwan suna shi ƙur'ani fa mahajur an ƙaurace mashi ƙur'anin nan da wani jiki ne wanda zai iya kawo ƙara ko koke Allah da ya kawo to amma wanda aka so karma alƙur'anin ya yi koken ci ba annabi cewa da harafi yankin karanta na alƙur'ani za a baki lada goma mun gani da kuma harfin hasana za a baki lada annabi ya ce ban ce maku alif lam mim harfun ba a sai dai alifun harfun lamun harfun mimun harfun ko wakan da aka ce ko waken da aka ce ya halatta a ji jama'ar qur'ani ya fi shi ku salatin annabi ya fi shi ku wani zikiri ne ka cikin askaru shar'iyya ina ganin ya fi shi to da wanda lili ne ba za mu gyara lokacinmu akan waɗannan abubuwan da za mu kyautata rayuwarmu ta duniya da lahira a kan su mu je ɓata lokacin ba kan shirmi ko mun gane wannan da kyau ko sanda Allah madaukin sarki ya saukar da aya a cikin suratul tauba yake jan kunni da nasiha da jawo hankali ga mu'minai gane da ɓoye dukiya allazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa yunfiquna fi sabilillah zuwa karshen aya sabbin hankalin siyata suka ce to ne me kamata kenan mu tana da mu cin da Allah ya hana sai umar ya ce kwantar da hankalinku za a tambaye muku manzan Allah umar ya je ya samu annabi ayan ta sauka suna halin tafiya ne sai ya ce ya rasulullahi sabai hankalinsu ya taya sakamakon saukan wannan ayar sun ce me za su rika a matsayin haja a matsayin kabaran da za su yi kaza sai annabi ya ce masu me abin da za su mallaka shine kalban shakiran mutum ya zama zuciyar shi cike take da gode mana ilimin Allah duk inda kika tsanci kanki ko a bakin kura ne mumini zai ce alhamdulillah ki gode ma Allah kan da abin da ya baki wa lisanin zakaran harshen ki kuma kullun ya zama danye ne sharka cikin ambatan Allah madaukin sarki duk inda aka kada aka raya akwai wani zikiri akwai wani addu'a akwai wani salati mun gano wannan da kyau ko akwai wani umarni na Allah madaukin sarki da ya umarce ki da ki kula da shi hamma ne yazo maki abinci kika ci ne gyatsa kika yi zabban daki ne zaki shiga zaki fita shiga gida ne fita gida ne shiga masallaci da fita hawa abin hawa ne an miƙe hanyar take kakkiya ne hanya ne da aka je take da hawa da kwari da itatuwa da waye da kwazazzabai duk akwai abin da yake a wajen jama'a zuciyanki harshen ke zama kullum danye mai sharkaf dangane da ambatan Allah sai annabi sai ce wa mar'atun da matan da tu'inu ahadukum ala amril akhirah za ta taimaki ɗaya daga cikin ku dangane da al'amarin lahira kenan ke in baki taimakon mijinki wajen ya samu cin nasarar al'amarin lahira baki daga cikin matan arzikin da aka ce a riƙe ki kin zama wulakantacciya kin zama tozartacciya za ki ƙare rayuwarki cikin wahala cikin kunci ki mutu Allah ya babbaka ki sau da in ka ɗauko rayuwar mace kashi 65 cikin 100 a wahala take kare shi ana nan a cikin wata sai a ce akwai wani lalura yana nan zai zo sunan shi haila yau da ba ki ɗibo haila nan ki rike a ki duk yadda mijinki ke kaunan ki ja da baya zai kyaman ki zai bai sai ya gan shi ke ma ba ki san shi wata zo mata da laluran ciwon mara ciwon ciki wata zo mata da fushi da kwallafi da ciwon kai da ciwon kafafu haka ne ko ba haka bane ina hutu a cikin wata kina na ce kin samu ciki cikin nan yana karami ke kenan kullun kinkini ke kenan kullun kyama ke kenan kullun kaza abin daɗi zaki dafa baki iya ci za a kawo maki abin da kika ce kina so bai burge ki abubuwa iri iri wasu na damuwa cikin nan yazo ya girma tafiyan ki da kyar komi naki cikin damuwa kafafun ki su kukumbura sai an ce ma ranar haihuwa yayi tukuna a ce ga ki can akan kuwa kan gwiwa kina naƙuda a lokacin ko a ketare ko a mutu kina haihuwa ana sa ran kenan an yi barka an raba lafiya menene ya ina daga lokacin kuma za a fara aran gama da me da tumbudi da kukan dare da kashin yaro da fitsari in ka ga uwa ta yi bacci ba haihuwa kalmar nan shi ya shekara biyu ne mun gane wannan sannan da ke son ta huta lokacin zai ce bai san wannan batun ba in an ci sa'a ga iyaye yan al'ada kuma sanda ke kawo ne maimakon a ji tausayin ki sai a ce to ga ruwan zafi can najeran ki wankan jego an gadon da kike hawa na bono a ce cire shi a ɗauko tabarmi karona shimfiɗa miki ko a kai ki can ɗakin kakanki nan zaki raba kwana in an yi rashin sa'a akwai sauro akwai kuɗin cizo duk su sosa ɗan jinin da ya saura haka za a ɗaura ki akan gadon ƙasa ko gadon kaza aka za a ɗibo garuwa shi wuta ana tura maki a ƙarƙashin gado in an bar wando a ce kullum za ta yi ne za ta wuce ku su ake a gasa ke yin da ya kamata sannan guduwan wa shi shiyar safe da yamma ya kai miki tabbasasshiyar ruwa sai ka ce kin bi fir'auna ana gasa ki tuwo miyan kuka da miyan kubewa dan yako busasshiya ka za rika zuwa maki barkono sai kunan kanwa rukunnan hawan jini rukunnan amut gaba ɗaya sun gama haɗuwa miki ke za ka ce a ji tausayin gida ya ce a cikin alkur'ani haka ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqit alayki rutaban janiya fakuli wa sharabi kun ji abin da ake ma mai jego a sa mata kayan daɗi ta ci ta sha ta hore ta nare makiya haɗa ki da fitintunu yau suwa zai da wannan saiwan a ce a jika miki ki sha a kawancin saiwan a jika miki ki sha a kawannan saiwan a jika miki ki sha sai kasa gane amfanin waɗannan abubuwa ba ce ai maganin ba sai an wankan jego ba ne to wasu formalities ne ba ko ki ci abinci ki koshi hankulin ke kwanta ba wani abin da zai faru yan magunguna ba ya dan sha saboda ki mai da jiki shikenan fa to amma duk an haɗa maki wannan sai ki cewa aiki kina huta ki kina kaza kuma kin bata lokacin ki ta hanyar saban Allah irin waɗannan wajen jin kada kaɗe da raye da waƙe waƙe da duk waɗannan abubuwan da shari'a ta hana sannan kuma ki kalli inda rayuwar ki ke ketawa in kafin ki aure ne ke nema uwa ki biyayya da girka abinci wanke wanke sharan gida wanki kaza komai shi kike yi ki kalli inda rayuwar ki ke takaitaccen rayuwa a cike da al'amura ga ɓacin ran yara ga ɓacin ran miji a wani lokaci in kina da kishiyoyi ga ɓacin ran kishiyoyi ga abubuwa iri-iri sun gama kewaye ki amma wai ki da allah ba za ki bi allah ba ran da mijin ke ɗauko wani ɗabi'a na bitan yamma ke ke nan kin shiga cikin kuma zulumi sai ki rasa da wani ba ki ji neman aure ke ko neman yan mata yake yi me ke faruwa kin kasa ganowa to ba sai ki bi allah ba ki samu kalban shakiran wani sanin. zakira wa zaujatan ta'ima ahadukum ala amr al-akhirah sai ki koma ga Allah sai ki taimaki mijinki akan al'amarin lahira kin ga duk irin waɗannan abubuwan da ƴan matan gari da waɗanda ba san Allah ba suke kwasowa suna danno ma mazan su dan su wahalar da su kar a same ki da shi ai mijin wance ma wance kaza ki ce to Allah ya saka mashi da alkhairi ni ma Allah ya hore manawa mun gane wannan da kyau ko ki tsaya a nan kawai duk labarin da za a bada kake ce to mai gida ni ma ya kamata a man kaza ni ya kamata a ban kaza ni ma ya kamata ni kaza kake zazzan kira da wannan sai ya kawai kullum ka ce mai gida ka ji labarin wani sabon kasar da ya fito na wa'azi kawai na ji labarin wa'azin nan ya sosa zuciyar masu imani a taimake masu yi mana shi in bai da hali ma ki bari ko ki aure ki sa mai gida mu ji wannan ki taimake shi akan haddan da yake zuwa bai yawan zaman muraja ku rika zama kuna yin musaffa da shi to amma dama kai ne Allah ramma ita kuma dama yar al'ada ce bawon kicin ce kawai abin da aka koya mata girki da ci abinci da ran da darta sadin safa ta yawo shikenan aikin ta kenan ba abin da ta iya su wannan zagon akwai matsaloli da za su fuskance ka akan hanya don baka samo matan da za ta taimake ka akan al'amarin lahira ba to in ya zama irin wannan tarbiyyar aka yi maki yake yar uwata to sai ki kokari ki switchin kawo lokaci da sai ki canza ki ce ni ce wacce annabi ya ce a aure matan da za ta taimaki miji akan al'amarin lahira ita ce ne ce wacce annabi ya ce in an kalli ni zan fara faranta miji rai in miji bai na zan kiyaye mai kaina zan kiyaye mai dukiya zan kiyaye mai kaza zan kiyaye mai kaza ki tsara waɗannan ƙa'idojin tas ki ganin Allah madaukin sarki bai girmama ki ba ki ganin Allah madaukin sarki bai tsare miki zarra'an ki ba amma ke kenan zagin miji habaici ga miji wulakanta dukiyar shi da ya kawo lalata tarbiyyar ƴaƴan shi sirrin shi asirin shi gaba ɗaya kin gama waɗa shi ko ina ba alheri dan gane da ki mijinki komin mugun halin shi yi kokari ki danne ki ta roƙon Allah kina mai nasiha Allah ya gyara shi mun gano wannan shawarwari masu nagarta ba kullum ke kokarin me ba ki samu ki tara me ba ki samu ki aiko gida ba mun gano wannan ba kasuwa ka aika aka tura ki ba ina fata mun gano wannan da kyau zaman auren nan da ke zaman ibada kike yi annabi ya ce farkon abin da za a fara yi mace hisabi bayan ta mutu shine ibadanta ana bincikawa ga ibada yayi tas to kawai sa tambaye ta mijinta ya ta zauna da shi ana bincikawa ga ta yi zama da miji yadda ya kamata to ba ta da matsala kawai sai ce su malaika jibiru su raka ki aljanna duk sauran aikin ki ba za a bincika ba to ke da ma ma da kyar tana Allah Allah mai ki aure ki tabbata kin ishe ta don zagin ta kike yi in garin Allah waye ba ki gaishe ta wai ke kin yi makaranta ki yanzu kin waye ba abin da ya dame kin zama ɗaya daga cikin alamun tashin kiyama da annabi ya ambata ya ce za ka ga ƴaci ba ruwanta da uwarta tana kwance tana karatun takardunta na soyayya ta rubuta ma samari text amma kuma uwarta ne ke mata aikin abinci in an gama sai a kamata ci ga abinci sai aje ma zan dauka to ki tashin kiyama na in kin mutu wuta za ki shiga ki shirya kawai kina ɗaya daga cikin alamun tashin kiyama wannan ba abin dariya ba abin mai kuka ne so da haka ɗabi'un yan matan yake mun gane in kika ki ki aikin Allah in kika ki ki aikin iyayenki da zaki sami yardan Allah karkashin shi sai Allah madaukin sarki ya da wani ne ta wahalar da ki sunan shi saurayi ki ta bege kullum kina rubuta mai text kina kina lallashin shi irin lallashin da ya kama da ke mai iyayenki kina da wani yana zagin ki yana butsarewa shi yasa Allah baya barin mutum ba aiki shi yasa koki sharan masallaci koki na kasuwa lalle ki shine sai kin koki bi Allah ko bi shedan koki ki ma yanke biyayya ki ma Allah da manzon Allah biyayya ko kuma Allah madaukin sarki ya sa wani siya gaura miki ma rikici I'm sorry kun wannan ke ne da kika sha tafi amma kike cewa kuma wada ya hakuri Allah ya kaka ba miki san shi ba yanda kika iya shi yasa al'umma na mu tuba mu kama hanyar Allah kenan in mun fahimci wannan hadisin mu rufe da shi ke mace abin da ya kama daga samu kenan qalban shakiran lisanan zakiran sai kuma miji da zai taimake ki wajen bin Allah kin kira bin Allah shi mijin naki mai bin Allah ne yasa annabi yace in za a aura auren ma'abocin addini mai ɗabi'a na kwarai ina fatan mun gano wannan da kyau to amma yanzu ba a duba wannan shi sa mu ma mazan da yawa sai mu koma abin muke duba mu wa shi muke duba duk wanda yake neman zai nemi aure kawai je dan nemi dangi manya haka dan ya abota da manyan mutane ya dan samu dan kudin shi ya aji in ya zo ya rika miki kyauta na ma iyayen ki kyauta a waye gari ya siya su gaba daya sa sa cikin aljihu ba sauran mai motsi shikenan ya cika wannan ka'idan bai cika wannan ka'idan ba o Allah Allah dai ake a ce to ga ta ita nan domin an kosa da ita dama can tare na uwarta to da tafi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin inda muka faɗi ya zama daidai cikin wannan matsala Allah madaukin sarki ya sa mu tarayya da ku cikin ladan Allah ya raba mu da bin hanyar shaɗan Allah ya tabbatar da mu bin alkur'ani da sunna a bisa fuskan da Allah madaukin sarki yake so kuma ya yarda Allah ya tsare mana imanin mu a nan za mu saurara sai in allah madaukin sarki ya kai mu gobe sai mu zo sai mu tashi daga kan waɗancan ayoyin da na ce za mu ɗan waiwaye su sai mu wuce wannan bayanin da mu gabatar mun gabatar da shi ne sakamakon bayanan waɗancan ayoyi da kuma tambayar da 'yan uwa suka yi dangane da wancan matsala na lahawul hadith Allah madaukin sarki ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum